Kamar da kuka sani a yau ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 ake rantsar da sababbin shugaban da aka zaba a Najeriya. Najeriya wata ƙasa ce a yankin Afirka mai mutane sama da miliyan uku. A cikin 'yan watannin a Najeriya an gudanar da zaɓuka da suka da zaɓen shugaban ƙasa da kuma wasu gwamnoni da ke cikin jihohin Najeriya. Wanda Najeriya tana jihohi guda 36 idan aka haɗa da birnin tarayya Abuja wato ya kama 37 kenan. a wasu daga cikin jihohin Najeriya an gudanar da zabukan gwamna inda wasu kuma sai a nan gaba ake sa ran gudanar da zabukan bari mu waiwaya ɗaya daga cikin jihohin Najeriya wanda suka fi jan hankali a zaben da a gudanar da kuma jan hankali a lokacin da ake shirin gudanar da rantsuwa na gwamnan jihar. Wannan jihar da ita ce jihar Kano da ke arewacin Najeriya inda za mu duba akan yadda ake shirin gudanar da rantsuwar sannan kuma za mu duba yadda alaƙa ta yi tsami tsakanin gwamna mai ci da kuma gwamna mai jiran gado a halin yanzu wato dr abdullahi umar ganduje da kuma sabon gwamnan jihar kano da aka zaɓa wato abba kabir yusuf wanda aka fi sani da abba gida gida gwamnan jihar kano na yanzu da kuma sabon gwamna da aka zaɓa mai jiran gado wato abba kabir yusuf dukan ziyarar tsohon gwamnan jihar kano da kuma tsohon sanata wato sanata Rabi musa kunkuso kuma tsohon dan takarar shugabancin najeriya a ƙarshen jam'iyyar npp wanda a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu na shekarar 2023 Alaƙa tsakanin gwamnati jihar Kano barin gano da kuma mai gidansa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ta fara tsami ne tun bayan lokacin da a gudanar da zaben shekarar biyar wanda ba a daɗe da gudanar da zaben ba aka samu matsaloli tsakanin su wanda ta kai ga sun raba gari. Gwamnati jihar Kano ya ci gaba da sukan bangaren Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso inda shi ma daga bangaren nashi yake ci gaba da suka da kuma magoya bayan su. a irin wannan halin ne ta kai ga tainuwa ta farko ta kare inda aka zo a gudanar da zaɓe na tainuwa na biyu wato a shekarar 2019 kenan inda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar gandu daga ƙarshen jam'iyyar APC jam'iyyar tashi ta kasa yin nasara a zaɓen da a gudanar wanda daga bisani kuma aka zo aka yi inkan kulusu jam'iyyar tashi ta samu nasara. wannan dalilin shine ya bashi damar haihuwa kujerar a zagaye na biyu wanda a halin yanzu kuma waɗansu ya kare inda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya tsaye da mataimakin sa wato Dr. Nasir Yusuf Gawuna da kuma kwamishinan kayanan hukumomi wato Murtala Sadan Gawuna a matsayin mataimakin Gawuna. A lokacin da gudanar zaben Abba Kabiru su bai nasara akan Gawuna inda wannan nasarar ne ta bada daman cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wa'adansa ya kare sannan kuma mataimakin nashi da tsaye da Gawuna bai samu nasara ba. Wanda a yau 25 ga watan Mayu na shekarar 2029 ake shirin rantsar da sababbin shugaban ƙasar da aka zaba da kuma gwamna. inda a cikin gwamnan da za a rantsar har da Abba Kabir Yusuf wato sabon gwamnan jihar Kano. Bari mu wayoyi akan abubuwan da ake zargin gwamnatin jihar Kano da gudanarwa musamman na badakala wanda a halin yanzu ake ci gaba da kaiwa bincike akai yi wanda zaran gwamnati ta kan kama za a fara bincike akan su. Tun da fara da kamar yadda muka yi bayani a farko gwamnatin jihar Kano ta sha kalubale tsakaninta da 'yan adawa yayin da su yan adawa suka rinka mika korafe-korafe da wasu abubuwan da ake musu a matsayin adawa ce wanda ta kai ga alaka ta yi tsami musamman a masana'antar Kano wanda anan nan da ake samun mawaka da suke nuna cewa wane na ɓangare kaza sannan shi ma wane na ɓangare kaza. Inda a kwana-kwanan nan da wani rahoto ya fita na bayyana cewa an da wasu injina na wani asibiti da ke nan jihar Kano. Inda rahotanni suke bayyana cewa darajar injin ya kai kimanin naira miliyan ɗari wanda ga bisani an samu rahoton da ke nuna cewa an da wannan injin akan naira dubu ɗari shida da ‘yan motsi wanda wannan abin ya yi matuƙar tare da hazo a jihar Kano inda ake bayyana cewa dama wannan abin ba sabon abu ne a wurin wannan gwamnati mai barin gado. inda daga bisani su ma dai wasu bayanan suka rinka fitowa a sauran asibitocin da suke bayyana cewa an sassai da wasu abubuwa wanda kuma a daidai wannan lokacin ana tuhuman gwamnatin jihar Kano inda sai da filaye na gwamnati wanda har kwanakin baya shi ma gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya raddi akan masu yi masa magana kan cewa yana sai da filin gwamnati wannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tsaya wa magoya bayan kunkusi rai. inda suke bayyana cewa da zarar an rantsar da sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf za su je domin rushe wayannan wuraren da aka gina, wanda a zahirin gaskiya duk wanda ya shigo jihar Kano a halin yanzu zai ga wurare wanda suka kama da makarantu da kuma filaye da sauran abubuwa wanda gwamnatin jihar Kano ta sai da su kuma ake yin gine-gine a cikin su wanda wasu a halin yanzu ana kan yin gine-ginen wasu kuma an riga da an gama gina su wannan abubuwan na ɗaya daga cikin abin da ya ƙara adawa tsakanin su da gwamnatin jihar Kano da kuma bangaren adawa ta jam'iyyar NFP wato bangaren sanata Rabiu Musa Kwankwaso tsohon mai gidan gwamnan jihar Kano a gidan gwamnatin jihar Kano ana nan ana ci gaba da bada fostoci duka da suke nuna cewa wannan gidan gwamnatin yanzu ya fita daga hannun wannan gwamna wato Abdullahi Umar Ganduje da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma bayan an gama cire nan fastocin za a zo a manna na sabon gwamna wato abba kabir yusuf da sauran makarrabansa a cikin katangar gidan wanda a halin yanzu dai gashi nan kuna gani hada ruwa ake feffesawa a cikin fastotin domin a samu damar bare su cikin lumana ba tare da in sha wahala ba wannan abin za mu iya cewa akwai wani wa'azi da kuma wani aya a wurin nan wanda ke nuna cewa ya kamata a ce duk lokacin da mutum ya samu wata dama ya kamata ya kyautata wa al'umma domin ko da bayan baya nan za a rinka tunawa da shi a matsayin wannan abun wanda a halin yanzu idan ka ratsa cikin jihar Kano za ka tar da mutane da dama suna farin ciki suna kuma jiran wannan ranar rantsuwan domin mutane sun nuna cewa sun gaji da wannan mulkin sun kuma kagudar cewa wannan gwamnan ya kamata ya wuce da sauransu inda ɗayan ɓangaren kuma da suke goyon bayan wannan gwamnatin suke ta alhini da sauran abubuwa inda suke bayyana cewa a babu abin da zai faru ko da sun sauka daga mulki da dai sauran abubuwa inda bangaren shi gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yana nan ya maida da hankali ne akan buɗe wasu ayyuka da ya gudanar a lokacin mulkin sa wanda a halin yanzu mun ga ya je ya buɗe wasu wurare da suka kai biyu zuwa uku a halin yanzu daga cikin abubuwan da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar ya kaddamar tashar wutar lantarki ta Tiga da kuma tashar rarraba wutar lantarki da ke Tamburawa haka bayan nan kuma mun gan shi a lokacin da ya je buɗe sabon dola Hotel wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da shi gwamna ya mai da hankali domin ganin ya kammala su kafin wa'adin mulkin da shi gama cika inda za mu iya cewa a lokacin da su magoya baya suke ta ciki shi kuma gwamnan ya mai da hankali ne domin ya gudanar da abubuwan da bai karasa kammalawa ba a cikin gwamnatinsa a ɗayan bangaren kuma shugaban ƙasar najeriya wato muhammadu buhari mai barin gado shi ma gana da sabon shugaban kasar Najeriya wanda shi ma ke jiran rantsuwa wato Bola Ahmed Tinubu inda Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara fadar shugaban kasar inda shugaban kasar ya nuna masa bangarori a cikin ofishin nashi da dai sauran wurare inda kamar da kuke gani da a cikin wannan hoton za ku ga yadda shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake nuna masa wasu wurare a wurin a cikin fadar tashi inda shi ma nan da 'yan sa'o'i kaɗan zai zama cikakken shugaban ƙasar Najeriya wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fita ya ba shi wuri. idan muka dawo jihar kano kuma a ɗaya bangaren da shirye-shirye ya yi nisa matuƙa domin ana nan ana ta shirya wurin da za a bada rantsuwar wanda za a gudanar da shi a filin stadium na sani abacha wanda za mu iya gani yadda gigiya da filayen ana kuma sassaita wasu abubuwa domin gudanar da taron cikin limana ba tare da an samu wasu matsaloli ba a yayin da muke ganin an zuba jami'an tsaro na bangaren soja da kuma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro domin ganin an yi taron lafiya an kuma tashi lafiya daga bangaren magoya baya kuma suna na suna aiko da abubuwa da kuma yin wasu abubuwa da ya kamata su yi domin ganin cewa sun nuna wa jama'a farin cikin su da cewa sun karɓi mulki a jihar Kano inda muna iya ganin anan wurin magoya bayan suna da turo da dabbobi da wasu abubuwa musamman ma shanaye domin a yanka a ranar rantsuwa wannan abun da yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tayar da hankalin maƙiya a jihar Kano wanda su a ganin su wannan shine abun da ya kamata su yi domin nuna cewa suna tare da wannan mulkin ko kuma suna tare da wannan gwamnatin ko kuma dai suna tare da tsohon gwamnan jihar Kano kuma sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso da kuma tsohon dan takarar shugabancin Najeriya da dai shi ne sanata Rabiu Musa Kwankwason wanda suna yin hakan ne domin nuna bangaren adawa cewa suna yin abin da ko ba nan za su samu ko sisi ba domin manufar da gwamnatin take da shi To abin duba a gani dai shine yadda gwamnatin za ta kama bayan an gudanar da rantsuwa wanda kuma masana nan na ta jan hankalin mutane akan cewa bayan rantsar da wannan gwamnatin ya kamata a ce mutane su yi haƙuri kuma su taya gwamnati da addu'a domin yadda aka zo aka samu abubuwa ba lalle ne a ce a cikin 'yan kwanaki kaɗan an yi wa mutane kowa an yi masa abin da ya kamata ba ya kamata a ce al'ummar jihar kano su dukufa wajen gudanar da addu'a da kuma yin haƙuri akan dukkan al'amuran da zai je zo sakamakon cewa Don lokacin da mutum ya zo ya kama wani aiki ba tare da cewa ya taɓa yin ko kuma da ya sanya ya yake ba dole sai ya mai da hankali wajen gudanar da shi da kuma fitar da wasu abubuwa da kuma samun hanyoyin da za a samu kuɗaɗen shiga domin gudanar da wasu abubuwa domin duk a lokacin da aka samu sauyin gwamnati ana iya zuwa a tadda wani abu ba daidai ba wanda shi sabon gwamna zai ga cewa kaza da ake gudanarwa ba daidai ba ne to dole sai an yi haƙuri an kuma jira lokaci domin ganin yadda za ta kaya haka da shi ma ɗaya ɓangaren sabon shugaban ƙasar Najeriya da dai mutane ba su mai da hankali yadda ya kamata kamar yadda aka mai da hankali akan rantsuwar gwamnan ba ya kamata da shi ma dole sai an yi masa uzuri kamar yadda masana suka faɗa domin ganin cewa an gudanar da ayyuka cikin lumana ba tare da an zo an samu kace na ce ba a ɗaya ɓangaren kuma tsohon sarkin Kano wato Muhammadu sunusu na biyu ya amshi takardar gayyata daga hannun sabon zaben gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf domin halartar wurin rantsuwar a daidai lokacin da su ma sauran sarakunan jihar kano guda biyar su ma an gayyace su zuwa wannan wurin wannan abin ya sa masana da dama suke kallon cewa kamar akwai ba daidai ba ko wani yanayi a ciki wanda ba za su samu abin da ya kamata ba inda tsohon sarki da kuma sabon sarki dole akwai wani abu a rai wanda ake ganin cewa kamar an hada su ne da domin wani abu ya iya faruwa a wurin amma daga bisani kuma mai gidan nasu wato sanata rabi musa kunkusa ya bayyana cewa ba zai halarci wannan wurin taron ba wanda mutane da dama suke ganin hakan ya yi daidai domin ana ganin cewa bai cancanta ya halarci wannan wurin taron ba